Ishaya Sura ashirin da hudu Yin kaca kaca da duniyar da Ubangiji zai yi Duba, Ubangiji zai wofinta duniya, ya kuma yi kaca kaca da ita, zai ɓata fuskarta, ya watsar da mazaunanta, zai zama abu ɗaya ga firist kamar yadda yake ga mutane, ga mai gida kamar yadda yake ga bawa, ga uwargijiya kamar yadda yake ga baiwa, ga mai sayarwa kamar yadda yake ga mai saya, ga mai karɓan rance kamar yadda yake ga mai ba da rance, ga mai karɓan bashi kamar yadda yake ga mai ba da bashi. Za a wofinta duniya kakaf a kuma washe ta sarai, Ubangiji ne ya faɗa. Duniya ta bushe, ta kuma yankwani duniya tana shan azaba, ta kuma raunana, masu daraja na duniya suna shan azaba, duniya ta ƙazantu ta wurin mutanenta, sun ƙi biyayya da dokoki. sun keta farillai suka kuma karya madawwamin alƙawari. saboda haka la'ana za ta auko wa duniya, dole mutanenta su ɗauki hakkin laifinsu, saboda haka aka ƙone mazaunan duniya, kuma kaɗan ne kurum suka rage, sabon ruwan inabi ya bushe, kuranga inabi kuma sun yanƙwane, dukan masu farin ciki suna nishi, kaɗe-kaɗen garayu sun yi shiru, surutun masu murna ya daina, garayan farin ciki ya yi shiru, babu sauran shan ruwan inabi suna rera waƙa, barasa ya zama da ɗaci ga masu shanta. Birnin da aka birkice ta zama kango, an kulle ƙofar shiga kowane gida, a tituna suna kokan neman ruwan inabi, dukan farin ciki ya dawo baƙin ciki, an hana dukan kaɗe-kaɗe a duniya, an bar birnin kango aka yi kaca kaca da ƙofofinta, haka zai zama a duniya da kuma cikin al'ummai, kamar sa'ad da akan karkaɗe itacen zaitun, ko kuma kamar sa'ad da ake barin kala bayan an girbe inabi. Sun ɗaga muryoyinsu sun yi sowa ta farin ciki, daga yamma sun furta darajar Ubangiji, saboda haka a gabas sun ɗaukaka Ubangiji, a ɗaukaka sunan Ubangiji Allah na Isra'ila. a cikin tsibirin teku, daga iyakokin duniya sun ji waƙoƙi ɗaukaka ga mai adalcin nan, amma na ce, Na lalace, na lalace, kai kaicona, munafukai sun ci amana, da munafunci munafukai sun ci amana, razana da rami da tarko suna jiranku, ya mutanen duniya, duk wanda ya ƙoƙarin tserewa daga ƙarar razana. zai fāɗa cikin rami, wanda kuma ya tsere daga rami, za a kamo shi a tarko, an buɗe ƙofofin ambaliyar ruwan sama, harsashen ginin duniya suna rawa, an tsage duniya, duniya ta farfashe, ta wage, an girgiza duniya ƙwarai, duniya tana tangaɗi kamar mashayi, tana lilo kamar rumfa a cikin iska. Laifin tayarwarta ya yi nauyi sosai, har ta fāɗi, ba kuwa za ta ƙara tashi ba. A wannan rana Ubangiji zai hukunta ikokin da suke cikin sama da kuma sarakunan da suke a duniya, za a tattara su tare kamar ɗaurari a kurkuku, za a rufe su a kurkuku, a kuma hukunta su bayan kwanaki masu yawa. Sa'an nan wata zai ruɗe, rana ta ji kunya, gama Ubangiji Maɗaukaki zai yi mulki a kan dutsen Sihiyona da kuma a cikin Urushalima. da kuma a gaban dattawanta da maɗaukaka.